This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a mu na la'asar tare nake da Aliyu Mustapha Sokoto wanda kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za mu gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammaci. Amma da farko ga kanun labaran duniya. To Malam usman Amurka ta ce za ta baiwa Najeriya wasu jigajigan motocin yaƙi domin taimaka mata yaƙi da Boko Haram. abubuwa biyu da suka faru sun sa zaman ɗarɗarɗin da ake tsakanin saudi arabia da iran ya ƙara tsamari sannan ma'aikatar tsaron amurka ta cire wasu fursoni laraba daga guantanamo bay ta mai da su gana to sai a yi dakon cikakkun labaran an jima kaɗan babban hafsan sojin ƙasar faransa ya kai ziyara fadar shugaba paul biya na ƙasar kamaru wannan ziyara da ya kawo hakika yana da amfani kuma muna ganin za mu cimma nasara idan muka haɗu da ƙasar faransa to su kuwa eh, direbobin tasi a jamhuriyar niger suna yajin aiki ne mu duka ba mu ji daɗi ba faske ya kamata a ce sai su bai tsara ba a rage muna masu neman abin da muka ci mana mu samu abin da zamu ci kuma gobe to shirinmu na bango yana nan tafe amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya jama'a barkanku da wannan lokaci ali mustapha sakwaci ne ta da usman adam to amurka ta ce za ta baiwa najeriya wasu jigajigan motocin yaƙi da nakiya ba ta iya fasa su har guda 24 domin taimaka najeriya ɗin ta yaƙi 'yan ta'addar boko haram sanarwar da ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke lagos ya bada a yau ta ce a yau ɗin ne za a shiga miƙa wayannan motocin da aka kiyasta kuɗinsu za su kai dala miliyan goma sha ɗaya sarwa ta ce wannan yunkurin na amurka dai ci gaba ne ga matakin da take ɗauka na nuna najeriya da ƙasashen da ke makwataka da najeriya cewa da gaske amurka take yi wajen ganin an kawo ƙarshen waɗannan hare-haren rashin imani na ƙungiyar ta boko haram a cikin watan oktobar bara ne dai amurka ta tura sojoji kamar 300 zuwa kamaru sannan a cikin watan jiya kuma ta baiwa ita ma kamaru motocin yaƙi da janaretocin wutar lantarki duka dai a matsayin tallafi wajen yaƙi da 'yan boko haramiyar ƙungiyar da wata cibiyar nazari ta ce yanzu a fadin duniyar nan ba ta ƙungiyar ta'addanci da ta kama ko kafar su wajen tursasa rayukan mutane inda aka kesa cewa ko a cikin shekarar 2014 kadai mutanen da boko haram ta hallaka sun kai kusan 6,500 a kasashen nigeria da chad da kamaru da kuma jamhuriyar niger zaman da ake tsakanin kasashen saudi arabia da iran ya kara tsamari yau alhamis bayan da ita iran din ta haramta shiga da kayan saudi zuwa cikin kasarta kuma ta zargi saudi arabia da kai wa ofishin jakadancinta da ke yamen harin jiragen sama kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran hussein jabir ansari ya ce hari da aka kai wa ofishin jakadancin nasu da ke sana babban birnin kasar yaman ya karya dukkanin ka'idojin da ya kamata a bi wajen kare lafiyar ma'aikatu irin waɗannan na diplomasiya dama dai saudi arabia ta jima tana jagorancin yakin da ake yi da 'yan shi'ar jinsin huti masu goyon bayan iran da ke yaƙi a kasar yaman a yau ne ita kuma iran ta ba da sanarwa sanarwar haramta shigowa da duk wasu hajoji na kasar saudi cikin kasarta ta kuma hana wa mutanen kasar nata na iran zuwa saudiyar duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne bayan da saudi arabia ta tsinke hulɗar diflomasiyya da iran a makon jiya sakamakon zanga-zangar da iran suka gabatar ko 'yan iran suka gabatar inda har suka lalata ofishin jakadancin saudiya da ke tehran duk bayan hukuncin da duk a sakamakon hukuncin da ita kasar saudi ta zartar akan wani hamshakin malamin shi'a da ke kasar mai suna nemr al-nemr to kafofin gwamnati da na watsa labaran libya kuma sun ce akalla mutane hamsin suka hallaka a sanadin tashin wani makekin bam wanda aka ajiye shi cikin wata motar jigilar kaya a wata makarantar horon kuratan 'yan sanda da ke yammacin wannan kasa rahotanni sun ce bam din nan ya tashi ne daidai lokacin da ɗaruruwan kuratan 'yan sanda suka taru a makarantar tasu da ke garin zilitan ko bayan wanda suka mutu din akalla wasu hamsin da 56 dai sun samu raunuka har zuwa yanzu ba wata kungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan farmaki wanda wasu jami'ai suka bayyana da cewa na kunar bakin wake ne ita dai kasar libya tana karkashin mulkin gwamnatoci guda biyu ne da suka hada da wacce kungiyoyin islamu na kasar suka kama da kuma wacce kasashen waje ke baiwa goyon baya to muna baku labaran duniya daga washington ma'aikatar tsaron amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗauke wasu fursunoni biyu da ke tsare a gidan wakafi na guantanamo na ƙasar cuba an mai da su ghana waɗannan fursunonin biyu 'yan asalin ƙasar yemen da suka hada da mahmud umar mohammed bin atef da kuma khalid mohammed salif aldubi ya yan shekaru yau shekaru goma sha hudu suna tsare a can cuba ba tare da an yanke musu hukuncin laifin da suka aikata ba bayan da aka yi nazarin halin da suke ciki ne aka fahimci cewa wai ba sa zaman barazana ga lafiya ta ga lafiya duk da haka yayin da suke a can gana hukumomi za su rika mai da hankali a kan take-takensu a can gana kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce an wanke mutanen biyu daga aikata duk wani laifi amma kuma ta ce zaman su a ghana din ne na kayyadajjen lokaci ne to a ƙashe yau 'yan sandan paris na birnin faransa kenan sun bindige wani mutum har lahira yayin da suka um, gan shi dauke da wuka yana neman ya kutsa zuwa cikin wani caji ofishin 'yan sanda din kuma daidai lokacin da ake cika shekara ɗaya cif da harin da aka kai kan mujallar nan ta charlie hebdo mutumin da ya zo ne aka ce dauke da wuka kuma an ga alamar kamar yana sanye da sulkin ba mai amma daga baya sai aka zo aka gane cewa sulkin ma ashe na jabu ne a cewa su jami'an na faransa haka zalika kuma jami'an sun ce wai sun ji kamar mutumin ya zo yana kabbara yana cewa allahu akbar kafin yan sanda su kashe shi har zuwa yanzu da muke baku labaran nan dai ba san kowa ne ne ba mutumin To mun ka muku labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Babban hafsan sojin kasar Faransa ya kai ziyara fadar shugaba Paul Biya na kasar Kamaru ga wakilinmu Muhammad walgarba da wannan rahoto. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Faransa, General Pierre de Villa, haɗi da ambasadan ƙasar Faransa, Christine Robinson suka kai wa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ba a fadarsa da ke babban birnin ƙasar Yawunde. General Pierre ya yi ganawa na sirri da shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Biya, anda suka kwashe sama da awoyi hudu suna tattaunawa a tsakanin su. Muhawaran da suka yi dai ga dukkan alamu ya karkata ne kan yadda za a yi a kakkaɓe 'yan ta'addan Boko Haram akan iyakokin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru kasar tarayyar najeriya kasar chadi da kasar jamhuriyar nijar a wannan shekara na dubu da goma sha shida dai kasar faransa ne ta ɗauki sahun farko na ganawa da shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya makala wa janar fiyar da vila lambar yabo a kafaɗansa da zumman cewa shi ma dan kasa ne na gari janar fiyar ya ce euh, na kawo ziyarar aiki ne a ƙasar kamaru domin mu tattauna da jami'an tsaro da ma minista ministan tsaro na ƙasar kamaru amma na gana da shugaba biya mun tattauna domin ganin yadda za mu cimma buri na kare ƙasar daga hare-hare na 'yan ta'addan boko haram da ma yadda za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya na ganin duk ƙasashen da suke cikin sahara ba su samu mamayar 'yan ta'adda ba kan haka ne na tambayi kanal abubakar ɗanladi ko wannan ziyara da babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar faransa ya kawo ƙasar jamhuriyar kamaru za ta yi tasiri kuwa wannan ziyara da ya kawo a A yana da amfani kuma muna ganin za mu cimma nasara idan muka haɗu da ƙasar Faransa kuma ƙasar Amurka kasan kwanaki ma sun kawo mana gudunmawar sojoji guda 300 idan ƙasar Faransa ma ta kawo mana irin wannan agaji to za mu cimma buri na yaƙi da muke yi da Boko Haram mako. Ta ɗaya hannu kuma shugaban majalisar da dattabai na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya Jefinde ya karɓi bakuncin manyan makarraban gwamnati da 'yan majalisar taban na kasa a ofishin sa da ke birnin ƙasar yawunde domin yi masa lale marhaba da shiga sabuwar shekara na shida. cikin jawabinsa ya ce wajibi ne akan mu mu raka shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamarun mustabiya domin ya cimma burinsa musamman ma wajen yaƙi da karɓar rashawa da ma hanawa masu yi wa tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar kamarun tu'annati domin na baya gare mu su yi alfahari da su ta aihuwa wanda za su gada a gare mu kuma shugaban majalisar ya jifinji ya makalawa dan majalisar da tabai da ya fito daga jihar kudu maso yamma honorable atebe lambar yabo domin irin jajircewar da yake yi na yi wa sassa ta aihuwa aiki muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To sai mu ce Allah ya kyauta sannan kuma a Nijar ana yajin aiki ne na direbobin tasi ga wakilinmu Sulaimu Barma da rahoton. mu duka ba mu ji daɗi ba faske ya kamata a ce sai su bai tsara ba a rage muna mu masu nema abin da muka ci mana mu samu abin da za mu ci kuma gobe. nan da za a kai mu nan gada nuvo marshe daga wadata amma an ce sai mun ba da ɗari da hamsin hamsin. duka kenan dai akwai matsala kiran da nake ya kamata a sauke mai su kuma yan taksin ya kamata su ma su diddiba su su sasanta tunda komi sai da dialogue za su sasanta su gani yahi suna ta penalizan mutane wasu mazaunan yamai kenan waɗanda yajin aikin direbobin taksi da na motocin haya ya ritsa da su inda suka shafe awoyi suna jiran abin hawa ƙungiyoyin direbobin taksi ne suka yi kiran wannan yajin aiki domin tunatar da gwamnati alkawalin da ta ɗauka a can baya domin rage farashin man fetur a gidajen mai a shekarar dubu 2016 sai dai gwamnan ya mai hamidu garba na ganin direbobin taksin sun yi gajan haƙuri wajen ɗaukar wannan mataki alƙawarin da an ka ɗauka musu cikin wannan shekara an kaci amma ba a ce musu cikin janvier ba gwamnati ta ɗauki alƙawarin cikin wannan shekarar za a samu a yi ragowa cikin kuɗin man fetur don a tsaya haƙuri mai a gani mana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To yanzu kuma sai mu sake kalmadawa mu koma tarayyar Najeriya inda za mu ji cewa a jihar Legas an yi taron bitar maganar shige da ficen kayan abinci ne zuwa tarayyar Turai ga gida Jibrin da rahotonsa. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. za mu jingina shirin da muka yi a kan aikin hajji domin mu dan tuna baya. Shekara ta 2015 an fuskanci kalubalen matakan tsaro sosai, a saboda haka za mu gabatar muku da shirin da wannan fili ya taɓa yi da Sanata Muhammad Magoro tsohon shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Dattijan Najeriya sai a biyo mu a hankali. Sunana safa Imamu Kashwa, watsa labarai na e a na yi wa babban bako don tijin sanata barka da zuwa wannan program tambayar da ta farko su a matsayin su na dattawan najeriya kuma zababbu wanda talakawa suka zaɓe su wani shiri suke da shi na ganin an sasanta da yan boko haram to ita ce tambaya ta ɗaya tambaya ta ta biyu akwai matsaloli da ake samu jami'an tsaro suna kama matasa musamman 'yan shekara sha takwas zuwa arba'in wanda su yawo a tsakankanin kudancin najeriya da arewacin najeriya da aka kama su ba ko fara da su gaban shari'a sai a rinka ɗauki ɗaya ana har harbe su kwamitin su na tsaro na majalisa dattawa da na ne me yake shiri shi ne tambaya ta na gode ina masa fatan daga gida lafiya. eh na ji tambaya na farko wani shiri ne ne ke da shi na majalisar dattijai yadda za a zauna a tattauna da mutanen boko haram haka tambaya take? eh haka ne sa. to yanzu gaba da ba da amsa? eh. to amsar da zan bayar shi ne abin da aka sani ne wannan matsala an faro shi da ɗan zuma kaɗan abin ya kamata a ce an magance shi sai yana ɗanyen shi har ya kawo da lokacin da muke cikin shi a halin yanzu nan to zai daga bukatan ansar da yake so ji yana sani da kamar cewa ba kawai majalisar da tuɗe ba shugabanni wacce na hatta na arewa sarakuna kwanan ba sun zauna sun tattauna ta na lamari yanzu gina da aka shi ne a samu matakan da za a zauna mutanen boko haram din nan a san yadda za a magance wannan matsala na biyu abin da ake ce na elders committee wato dattijai na arewa su kuma su nasu zama amma suka kai tattawa na fara shugaban kasa a kan maganin wannan matsala game da boko haram shawarar da suka kammala ita ce a gaggauta a an zauna an tattauna da su a magance wannan matsalar mu a majalisar dattijai wannan maganar mun ta shi wajen so biyar a zaman da ake ce na zama wadda ba rahoto a kansa kafin zama na majalisa akan ɗauka ana magani a nuna talabijin amma wanda muka yi kamar kamar sha na sha cikin ƙasa ba a nuna kuma ba a gama kowa abin da aka yi abin da muka tattauna shi ne gwamnatin tarayya wato executive arm na gwamnati su tashi tsaye wannan al'amari tunda akwai wanda za a iya magana da su a ga an samu kwamiti wanda aka sa wanda za a ce ga ita ce na gwamnatin tarayya wanda za a zauna da su mutanen boko haram din nan a ga an magance wannan babban matsalar nan ce shi ne babu wanda zai fito ce maka shi menene bukatun da boko haram suke da shi amma duk da haka ko da ba su fito sun ce ba a ga ita gwamnatin tarayya ta ce ga kwamiti ne mun shi ne namu muna so naɗa maku su zauna tare da su ku faɗi bukatunku gwamnatin tarayya za ta zauna ta yi nazari a kan wannan bukatu ɗin tare da wannan mutanen da aka naɗa ɗin nan su zauna su tsarar mutanen boko haram ɗin nan uwa su ina shi kila ba a kwanda yake wanda za a naɗa ɗin za su iya ba su amsa kuma su gamshe su a wanda yake dole ne sai an dawo wurin gwamnati a cikin wannan bukatun irin kaza kaza kaza kaza ya sa su gaban gwamnati ta yi nazari da sai irin matakan da za ta ɗauka. Dan ba dai da tambayan duka wannan da faɗa sana malamai da fiɗan arewa domin ɗan majalisar tarayya na da mun goyi bayan kamar cewa a samu zama da mutanen boko haram ɗin nan shi aji mene ne matsalar su ne bukatar su sun sun faɗa a san irin matakan da ɗauka a magance su domin babban aibi ne abin da ke faruwa yanzu nan da maza da mata tsofaffi ba wani aka rage kamar marin bai da wani sauran daraja a kasar nan tamu najeriya kaza ma an yaka ya takan ba shi ruwa ya sha kankiran kafin da bishi mina kankiran ta zaɓin nan eh, ne ɗan najeriya ba ka yi ba kashi ake kawai kamar rai bai da sauran daraja a najeriya nan wannan ya zama to kamar bala'i da shirin da irin matakan da aka samu gaba da yadda za a magance su. Assalamu alaikum. Suna na shafa ne kafin magaji dan ya musa kuma jihar Nasarawa mazaunin Abuja. Barka an da zuwa bako. Menene ya kawo tabarfarewar tsaro a wannan ƙasa namu Najeriya? Na me ya sa shugabanni na Najeriya in an same su da laifi a wannan Najeriya ba a iya musu hukunci. Na uku ina makoman Najeriya. Salamu alaikum. To sanata kaji ji ko? To eh, eh, yanzu ina ji. Ya ce me yasa matsalolin tsaro suka taɓarɓare a Najeriya? To nan ce sakaci aka yi sakaci aka yi ba ku an ce an fara da wannan gwamnati ba ba kuma gwamnati ta shuɗe ba abin ya daɗe domin abin da kallo da da ce a talabijin muna gani yana faruwa a ƙasashen waje muna zato ma ba zai ƙetare nan ba yashe ya faru ni ba ya faru da har cikin kuriyar ɗakin ne sakacin ko shi ne lokacin da ke faruwa a wancan wancan kasashe ɗin jami'an tsaron mu kamata a ce gwamnatocin da ke mulki a wannan lokaci ɗin ana bin irin matakan kau da irin wannan abubuwan kamar da suke faruwa a can ma'ana shi ne mu ga mun aika mutane mu kasashen da irin abubuwan da ke faruwa abin da yana faruwa nan wurin ku ya ake irin matakan da aka ɗauka na kare jam'iyyar ƙasar kamar irin bambam da ake shiryawa wanda ake jijjihawa mutane ɗin nan da tun ya kamata a ce mun san yadda ake eh, sarrafa su domin sarrafa su ke da taki wannan da ake zuwa na gona ɗin nan a ce mun san da wannan masaniya ɗin nan a dawo mutane mu kayan abin da ya zo nan mu san irin matakan da muka ɗauka ana faɗakar da mutane ana wa mutane kai abin da ke faruwa wannan wuri canza. ya irin abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa ga irin matakan da in ya shigo mana nan ga irin abubuwan da ya kamata a ce mun yi a horar da kuma jami'an tsaronmu kamar counter terrorism da wanda muke magana abin ya kusan muna abin da zamu ce kusan kwargar jaji amma za mu ce alhamdulillahi wani ke halin yanzu an miƙe tsaye ana horar da jami'an tsaro kamar ka ce sojoji su kansu duka fannin sojoji akwai civil defense akwai nigeria police duk wanda zuciya wuce yana wucewa tsakanin kaduna zuwa zaria zai ga wannan mutanen nan ana nan ana horar da mutane kuma da yawan gaske akan wannan fannin ina na irin wannan goro ya kamata a ce an daɗe ana yin shi wani abu na shigowa nan a zai mai samu abu ba sai mutane shi kan shi yadda ya shigo mu ga an magance shi nan da nan abu na biyu shi ne rashin na'urorin zamani na gano irin wa'annan abubuwa ɗin sannan eh, mutum ne zo yana rike da bindiga ko yana rike da makiya. sai ka ce buɗe min motarka ta buɗe mota ba za ka san da mashin nan ba amma akwai na'urorin zamani kayan ba kai wurin zai gaya maka mota kaza da ke tafe ga irin abin da suke ɗauke da shi to irin wayan na'urorin gwamnatin tarayya da jami'an tsaro ana nan ana kokari a kawo su yadda za a sa su a ba ma'aikatan tsaro din nan suna amfani da su shi ke kawo irin matsalolin nan na road block da ake sawa kaga an jere motoci wajen kilomita barkatai rashin na'urorin ne har da akwai su kana tafi ka ka zo na'urar nan ta riga ta yi nazarin duk abin da motar da suke dauke da shi in akwai abin aini kana zuwa ta ce ka tsaya gefe guda to rashin su suke kawo wannan abin to zan ce sakacin da aka yi da a da ne amma za mu ce yanzu zai zama tuma abin da zai ci alheri ne tun da yanzu an farga na'urorin ana kawo su ana kawo su mutane kuma ana horar da su muna fata kuma ba da dadewa ba za mu ce alhamdulillahi tambayar ka ta biyu ka ce me yasa idan aka samu shugabanni ba a hukuntar da su wannan ina ganin babban aibi ne a kan kowace gwamnati wanda za a ce yan tana mulki a ce wanda ya laifi ba a hukuntar da shi ba tilas ne wanda ya laifi a kai shugaban shari'a shari'a ne za ta hukuntar da shi ta ce ga ko ya laifi ko bai yi ba amma a ce ana yin laifuka ana barin mutane suna tafiya wannan ba da ya ba ta ka ka'idan doka na constitution na kasar ita kanta ba daidai ba ne wannan aiki ne za mu ci kamar na wannan executive arm na gwamnati tare da jami'an tsaro kamar 'yan sanda Ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da tuna baya a wannan fili na sai bango ya tsage. To an gai sheki to da fatan za a mana afuwar riga malam masallacin na'ura maimakon a ji rahoton Legas sai aka ji shirin sai bango ya tsage yanzu bari mu je ga rahoton na Legas game da taron bitar shige da fice na abinci zuwa tarayyar Turai. Invest more in palm oil, cotton, hmm, textiles, uh, cocoa, coffee, uh, rubber wani jami'in kungiyar tarayyar turai a najeriya kenan mr michael ironen yake bayani akan bukatar najeriya ta sake dawowa da matsayinta na fitar da wasu amfanin gona kama daga kwarin manja zuwa auduga da kuma gyada abin da ya ce zai taimaka wajen karawa najeriya kudaden shiga shi dai wannan wakili na tarayyar turai yana jawabi ne a nan birnin lagos inda a gudanar da wani taro na inganta harkoki tsabtace kayayyakin abinci da ake fitarwa zuwa kasashen turai alhaji kabiru bawa jau na kamfanin afri food na daya daga cikin mahalarta wannan taro to alhamdulillah ah, duk wanda san afro foods and spices ya san cewa mun bi ka'ida kuma muna nan muna bin ka'idoji kuma duk wanda gwamnati za ta shinhiɗa kamar mun je har wajen nafdac duk abincin da za mu kai a turai da wanda za mu sa a najeriya mun ga cewa duk mun samu certificate ɗinmu yanzu muna da abinci wajen guda tara da su wake da su shinkawa ah, da su bararren wake da suga da gishiri da duk da wayansu abubuwa wanda ya kamata za a iya kaiwa kasan america da kasan ingila da dai duk fadin duniya to mun ga cewa mun bi ka'idodi na nafdac kuma mun yi mitin din wannan abubuwan to ko ta yaya manoma da sauran masu hulɗa da kayayyakin amfanin gona za su bi domin kaucewa fitar da amfanin gona masu illa ga bil'adama ga dai alhaji kabiru bawa a na farko dai a wajen manoma ina son ba su shawara cewa a dinga kula a kan yadda ake sa wayannan abubuwa kamar su magungunan kwari wani ne bai san yadda ake sa su ba saboda dai yana son ya ajiye kayan shi saboda dan kuɗin ya kara karuwa a wani lokaci sai ga mutum ya ji ya dauki magani ya ta sama abinci wanda mutane suna mutuwa na abu in baka sani baka ka nemi ilimi babangeji primary amurka daga Legas. ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To yanzu kuma sai mu tsakuri kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko na aliyu usman takalafiya lafiya birnin kebbi ne kace ya kamata shugaban najeriya muhammadu buhari ka yi watsi da duk muguwar shawarar da shugaban hukumar bada lamuni ta duniya ta baka matsalar za ta wahalar da talakawa da suka yi ruwa suka yi tsaki wurin ka shi kuwa ilyasu muhammadu tungan bako cewa yi duk matakan da ya kamata najeriya ta dauka na cimma burinta na zama mai dogaro da kanta shine muke fata domin ya kamata a ce matsayin najeriya ya wuce haka assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika bunƙasa harkar noma da ma'adanai da kuma inganta wutar lantarki shi zai kara bunƙasa tattalin arzikin najeriya fiye da yadda ake zato in ji ukasha abdulsalam koko jihar kebin najeriya to rundunar sojojin saman najeriya muna goyon bayan wannan yunkuri naku na kafa sansanin sojojin sama a jihar bauchi da fatan haka zai zama alkhairi ga al'ummar ƙasarmu najeriya sako daga naziru abubakar sabu da nura bello daraja kasar da hafizu balarabe gusau haɗa kai da rundunar 'yan sandan jihar kaduna a najeriya ta yi da masu otel-otel da sauran wuraren saukan baki wannan matakin ya yi daidai allah ya sa sauran johi su yi koyi da su domin tabbatar da tsaro cikin al'umma sako daga sani mai lange da malam anguma da makaranta ya wuri assalamu alaikum voa hausa haba kasashen saudiya da iran ya kamata ku yi haƙuri ku daidaita junanku ku janye zaman doya da manja da kuke tsakaninku tabbas zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in ji masu iya magana sako daga bala muhammadu damban da mudan sir ta balewa to kafin mu karkare bari mu koma ga aliyu mu ji labarai amma a takaici. to malam usman a ce amurka ta ce za ta yi wa najeriya babbar kyauta na wasu jigajigan motocin yaƙi wanda na kiyama ba ta iya fasa su har guda 24 domin a taimaka wa ita najeriya din ta yaƙi yan ta'addar boko haram sanarwar da karamin ofishin jakadancin amurka da ke lagos ya bada ta ce a yau alhamis ne ma za a yi shagalin miƙa wayannan motocin da aka kiyasta a lalace kuɗinsu ya kai dala miliyan goma sha ɗaya ita ma kamar ta taba samun irin wa'annan motoci daga hannun amurka tare da sojoji 300 da aka tura a can duka dai domin a yaƙi boko haramiya ɗin sannan zaman ɗarɗarɗin da ake tsakanin ƙasashen saudi arabia da iran ya ƙara tsamari fa bayan da iran ɗin ta haramta shiga ƙasarta da duk wasu kayan na saudiya kana ta zargi saudi arabia da kai wa ofishin jakadancinta da ke yamin harin jiragen sama kakakin ta harkokin wajen iran hussein jabar ansari ya ce harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta tasu da ke sana babban birnin na yamal ya kare dukkan ka'idojin da aka sani na kare lafiyar irin wannan ma'aikatan na diflomasiyya kafofin gwamnati da na watsa labaran libya kuma sun ce akalla mutane hamsin suka rasa rayukansu a sanadin tashi wani makekin bam da aka ajiye a cikin wata mota ta jigilar kaya a wata makarantar horon kuratan 'yan sanda sannan ma'aikatar tsaron amurka ta ce an ɗauke wasu fursoni biyu da ke tsare a gidan wakafan guantanamo bay na cuba a mai da su gana. to sai mu ce allah ya kyauta a madadin shi aliyu mustapha sukuto da ya taya ni gabatarwa da kuma julie letters gresham to da ma injiniyanmu na yau wato rob macklin ni usman kabara a washington dc nake cewa zan barku da halima da jamila a cikin shirin yau da gobe bisalam